Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar da labarai masu sauraro Asumana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin muna dauke da bayani akan taron kasashen kungiyar Jason Sahel da aka kammala jiya a Bamako a ƙasar Mali. Kungiyar Kwasi Nishar da Sinaseb na barazanar shiga yajin aiki na kwanaki biyu a Alhamis da Juma'a masu zuwa. A shirin musamman na yau muna dauke da rahoto dangane da shara ta ledodi da take ci gaba da mamaye birnin Yamai. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, a jiya da yamma ne aka kawo ƙarshen taron shugabannin ƙasashe da na gwamnatocin ƙasashe mambobin ƙungiyar Jason Sahel da ya gudana daga biyar zuwa shida ga watan Fabrairu na 2017 a Bamako babban birnin ƙasar Mali. Shugaban ƙasar niger Isu Muhammadu ya halarci taron. Ko waɗanne abubuwa ne aka cimma a taron ga amsa a cikin wani rahoto da Muhammadu ya haɗa muna. Kamar yadda muka bayyana muku a jiya shugabannin kasashen Jason Sahel da ƙarshe dai sun cima matsaya ɗaya a kan girka wani rundunar sojan haɗin gwiwa da zai yaƙi da sha'anin ta'addanci a ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya. A hali yanzu dai babu labarin iya yawan dakarun da za a samar da kuma inda za a jibge su. Kuma shugabannin ƙasashen sun yi nazarin girka wata gidauniyar tallafawa sha'anin tsaro da kuma mika kira ga ƙasashen duniya masu hannu da shuni da su tallafa musu. Haka kuma sun tattauna bisa maganar fasfor da ke da nasaba da kare dokokin ƙasashen. A nan Yamai ne dai za a gudanar da zaman taro na gaba duka da yake har yanzu ba a sanar da ranar da za a yi wannan taron ba. Haɗin gwiwar ƙungiyoyin malaman makaranta kwazin Nijar da Sinasef na barazanar tsunduma cikin wani yajin aiki a wato a matsayin kashedi a ranakun Alhamis da Juma'a masu zuwa a duk faɗin ƙasa domin abin da suka kira kaiwar gwamnati da cika alƙawalin da ta ɗauka dangane da bukatun malaman makaranta. Aliyu Samana ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar kwazin Nijar ya muna ƙarin haske kamar haka. Bayan da suka ɗauka mun gani biyan mushanni 'yan kwantaragi abu ne da ake yi wuri zuwa wuri gunduma zuwa gunduma abu ne wanda ba mu shi tunda mu mun tabbatar da abokanmu ko ina suke kowa na son wata mutu a biya shi tunda mun yi aiki muna jira biya na biyu alkawali da gwamnati ya dauka na ya daina ta da abokanmu bisa hanyar karya abun nan har yanzu mai takarda wanda ke mata rash na an sami premier har yanzu takardun da a can wurin shi na abokanmu ne mai har yanzu ya kasa yi su kuma akwai babban biyar da ya kamata a muna wanda ke mata grisa lalata gwamnati yake bai iya ya bamu shi ana iya ba wasu amma mu ba mu ba iya ba mu dauka abu kan mu wanda ya kamata a yi don su zama mu shani din shi ma takardar ba mu san yadda ake a yi tahiya kafa guda gaba biyu baya ba a so a yi abu ne wanda ba mu yarda da shi da wani al'amari na yawan yaje-yajen aiki a fannin ilimi na janyo fargaba a zukatan iyayen ɗalibai musamman a game da wato makomar yaransu a yau da safe na hadu da muhammadu bubakar ɗaya daga cikin iyayen ɗalibai na a wato a unguwar bani fandu ga abin da yake bayyanawa a wani al'amari kawai sha'ashi abin takaici ne dan dai gwamnati kamar ta tana kama makarantun gwamnati kama su kai na kashi inda yanzu su a misali nasu iyalai wannan abin bai nan ga shahuwarsu ma'ana wani al'amari da ke sawa 'ya'yan ku su zauna gida ba sun je makaranta ba yana damu ku sosai sosai ke damu mu saboda yau ilimi shine gaban komi lakwal ta firamare lakwal ce wadda ita aka ce ma foundation tun da in mutum bai samu karatu karatu na kirki ba kenan har gaba zai samu matsaloli a cikin karatun shi kenan ya kamata a ce wannan abin gwamnati ta dibe shi da kyau da kyau ku kuna taimaka wa yaran ku gida a daidai lokacin da ba su da ikwalkin wannan ya shahi daga yanayin uwaye wani bai da karhi da zai dauka ma yaron shi mai taimaka mishi ko kuma shi kankan shi ba yi kwallo ba bai iya taimaka ma ɗan shi kaga akwai matsala wannan bai iya amma wanda adda yana iya taimaka ma iyalin shi Jami'an ma'aikatar magajin garin Yamai sun yi wani zaman dirshin yau da safe a ma'aikatar babban magajin garin yayin da suke neman hukumomi su biya su bashin albashi na watanni bakwai. Jami'an sun kudiri aniyar gudanar da wani jerin gwano a yau ɗin sai dai hukumomi sun haramta musu yin hakan. Shugaban ƙungiyar jami'an Ayuba Korombe ya yi wa Habibu Garba ƙarin bayani. tun da muku hara yaji aikin gada muna yi Allah ya sa wanga mayar da shi na Hassan Saidu hal yanzu bai saurare mu ba menene bai saurare mu wanda ya kai mu nan kullum muna cici wayoni wayoni babu kudi ma'aikata kaman service kaman meri a ce wata bakwai a ce babu kudi bai kama hankali in suna da niyya su biya mu wallahi meri ban mu wata bakwai babu biya amma niyan da suna so su dauka mun niyyan su cin na yahadu hadu bisan su eh marshi ya kawo mu marshikin mu an hoda takarda aka ce mu babu marshi yanzu zan mu ta mu gani juna akwai abubuwa da zan mu gani mu dauka mai kyau wani tashi hankali ne diba ban mu magana ban mu da da ban mu da mata ban mu da komi komi mu ko aya wace sai Allah To studio Kalamga ya tuntubi shugabannin ma'aikatar magajin garin wato yau da safe amma ba su ce uffan ba a game da wannan al'amari. yaƙi da cin hanci da rashawa da hukumomin jamhuriyar ta bakwai suka kaddamar na ci gaba da gudana a dufaɗin ƙasa mutuna muku da cewa mashara'anta ta saurari shugabannin ma'aikatu da na hukumomin ƙasa da kuma mayan 'yan kasuwa da dama a yau da safe mun samu labarin cewa wato ranar hudu ga watan janairu da ya gabata an kama magajin nan gari guda hudu a jihar zandar wakilin mona zandar aliketa ya aiko mana wani rahoto da muntar muhammadu ya fasara. A cewar Isaka Musa wani mashawarci a gundumar karkarar Gidmoni ya ce jama'an tsaro na jandarmomi sun cafke magajin garin na Gidmonin to ranar 24 ga watan Shineru. Dakatar da magajin garin ya biyo bayan wata bukatar hakan ne inda ake tuhumarsa da yin rubda ciki da cimaka da aka bayar domin sayarwa jama'a a cikin farashi mai rahusa da kuɗin suka tashi jimilla miliyan 64 na sefa. Haka ma waɗansu magajin nan gari suna cikin wannan yanayi misali magajin gari na hamdara dan ciwo da kuma taketa da kuma magajin garin tsatsumburum da yanzu haka ya arce. A gada Muntari Muhammadu, cibiyar zaɓe ta ƙungiyar ɗaliban jami'ar Yamai ta bayyana sakamakon wucin gadi na zaɓen da aka gudanar jiya Litinin a jami'ar. Ga cikakken bayani a wannan rahoto na Muntari Muhammadu. A cikin masu zaɓe dubu goma sha tara da 'yan kai da suka yi rajista dubu shida daga cikinsu ne suka yi zaɓe, kenan kashi ɗaya cikin uku na yawan ɗaliban. Ɗan takara mai lamba ɗaya shine ya lashe zaɓen da kashi arba'in cikin ɗari da suka tashi ƙuri'u dubu biyu da 'yan kai. Ɗan takara mai lamba uku shine ya zo na biyu, mai lamba biyu kuma ya zo na uku, a yayin da ɗan takara mai lamba hudu ya zo a ajin ƙarshe. Mambobin kwamitin gudanarwa bakwai da suke bisa jerin waɗanda suka ci nasara za a rantsar da su ne a ranar Juma'a a can dandamalin Amadu Bubakar da ke cikin jami'ar a gaban ƙusoshin ƙungiyar ɗaliban. Kwamitin gudanarwa na haɗaɗɗiyar ƙungiyar ɗaliban jami'a dai ayyukansa shine kare haƙoƙin dukkan ɗalibai da suke a cikin wannan jami'a ta mai. Daga sha hudu ga watan Janairu zuwa biyar ga watan Fabrairu na bakwai ne aka gudanar da gasar cin kofin nahiyar Afirka na kwallon kafa a kasar Gabon. Wani alkalin wasan kwallon kafar ɗan Nijar mai suna Muhammadu Yahaya ya taka rawa a wannan gasar a matsayin alkali mataimaki. Kwami za iya cewa dangane da alkalanci a wannan gasar ta bana, Atama Ibrahim shugaban babban kwamitin alkalai na hukumar kwallon kafa ta Nijar wato Fenifut ya yi wasu mana amadu wannan bayani. A wannan shekara mun gamsu ta yadda alƙalan wasa suka yi aikin su a wajen gasar cin ƙwallon ƙafa na CAF. Idan aka yi la'akari yadda abin ya ni a shekarar bara, a jiya da marace mun samu sakamako na bai ɗaya a kan alƙalan wasa. A gaskiya kowa ya yaba, a yau alƙalan wasa na ƙasashen Afirka sun ci gaba kuma ba a samu matsala ba kuma da yake akwai alƙalin wasa da suke da ƙwarewa kuma akwai alƙalin wasa na Nijar da ya halarci gasar yana daga cikin jerin sunayen alƙalan wasa da FIFA take alfahari da su a wajen gasar cin kofin duniya. Ya samu sa'a yin alƙalanci a wasanni biyu, a takaice dai wasanni hudu ne ya yi wa alƙalanci. Yanzu dai ya saka kafa a bainar duniya, abinda kawai ya rage masa shine tabbatar da tafiya a wajen babbar gasar. ana ci gaba da zagayen farko na kwamfutar kwallon kafa na liga ta ɗaya wato da artel ke shiryawa an ci gaba da karawa daban-daban a daidai lokacin da gasar cin kofin nahiyar afirka ke gudana a kasar gabon inda kasar kamaru ta lashe wato kofin a karo na biyar mutane muhammadu na ɗauke da sauran bayani a cikin wannan rahoto Zagayen farko na kwamɓalar ƙwallon ƙafa na 'yan ajin farko ya gudana a yayin da ake gasar cin kofin nahiyar Afirka wanda karawa ta rana ta goma za ta wakana ne a ƙarshen mako a nan yamai. A ranar Juma'a uku ga wata AS Police ta kara da Olympic inda suka tashi baram-baram. A ranar Lahadi AS Fan ta kara da Akokana inda suka tashi kunnan doki. ESGN sun kara da Irana suka tashi ci biyu da ɗaya. A jiya dai le Sahel sun kecere ni da ISJNN su kuma IS Sonidep suka haɗu da IS Nijelek ci biyu da ɗaya. A gobe IS Duwan za su kara da Tagur a nan Yamai. To yanzu kuma sai a dakace mu. shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. Kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri. Tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. a filin ye tare da rediyo muryar talaka a kan lamba ta da biyar biyar gajeren zango adifa tare da rediyo amfani a kan lamba ɗari gajeren zango karfe biyar da minti arba'in da ɗaya sai shirin namu na musamman domin ganin an kare muhalli tare da tabbatar da kyakkyawan wato yanayin ƙoshin lafiyar al'umma a nijar a amince da wata dokar hana kasuwancin leda amfani da ita da kuma sarrafa ledar da ba ta narkewa a ranar 31 ga watan Oktoba na 2014. Amma duk da haka ledodi na ci gaba da mamaye birnin Yamai. Muntar Muhammadu ya haɗa mana wannan rahoto a game da wannan al'amari. Al'amarin ya fi ƙarfin a ce sabo ne dangance da amfani da ledodi a Nijar. Ledodin da ya za ku ga suna ta yawo ko ina a cikin birnin Yamai musamman ma a wannan lokaci na iskan hunturu. Iskan dai yana kaɗawa da ledodin ko ina. Jama'a sun fara tunanin cewa ya dace a sauya lissafin jama'a. Wannan tunani ne da yake cikin kawunan shama'a, saboda idan aka dubi waɗansu ƙasashe ba ko ina ake jefa ledodi ba, amma a nan Nijar kawai sai mutum ya sayi ruwan sanyi sai ya yada ko ina yake so. Birnin cike da dattin ledodi abu bai yi ba, kun gani ku da kanku ku dubi yawan dattin ledodi da ke cikin birnin, kuma leda tana da illa ko ga ƙasa ita da kanta. Dr. Hima Maman wani likitan kiwon lafiya ne ya ce amfani da ledodi ledodi yana da illoli matukar gaske ga lafiyar shama'a. To ledodi nan cikas da yana kawo. Ledacin nan in an binna shi wurin da an binna shi komi bai tashi wurin. Wani bi wuta ake sa. To saboda in an sa wuta hayakin nan da ke yi in mutum ya sheka shi malati da yawa ne yana kawo mutane. Akwai asm akwai kansar yana sa mu mutane. Duka da yake an saka dokar hana shigowa da kuma fatauci leda amma har yanzu ana sayar da ita a cewar Adam Abdu ma'aikaci a ma'aikaci ma'aikatar magajin gari ya bayyana cewa hukumomi suna da masaniya a kan yaɗuwar ledodin. Ɗorewar wannan doka za ta ba da damar kirkiro hanyoyi domin yaƙar dattin lododi. Eh to an yi gaggawa idan aka ce an yi tsaikon aiwatar da wannan doka, saboda doka ce da bata daɗe ba da aka amince da ita. Abin duba shine yadda ake kula da ledodi a birnin Yamai. Ba ita ce hanya mafita ba, mafita shine a dakatar da abin tun daga tushensa. Duka waɗannan ledodin dai ana iya tanadin su kuma a sarrafa su a kan waɗansu abubuwa masu amfani. Ledodin gare kuke gani dai na farko muna tahiya ne muna tattara su muna sarrafa su mu wanke su mu gyara su mu nike su kuma mu ba su wata sabuwar rayuwa mu yi buta da su ko wani so na ruwa ko kuma kujera ta zama. To taimako da yanzu muna jira mu gani taimakon yabo dai ne gwamnati ke yi. Matashi sahabi ya buƙaci gwamnatin Nijar da ta dafa shafa masa domin haɓaka kamfaninsa da kuma mayar da waɗannan ledodi arziki. A gada mun tare Muhammadu dauke da wannan rahoto a shirin namu na musamman karshen labarin da muke nan da yau a huta lafiya zan burku da Musa Hassan ya kama ku labarai da harshen zabarmanci. Sauraron shirye-shirye Isidro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. kafin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa.